Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yau Juma'a hudu ga watan da Thani, hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar, daidai da hudu ga watan Afril shekara ta dubu biyu da sha hudu. a ci gaba da karatun littafin allu'ulu'u wal marjan fi mattafaka alaihi shekhan al-bukhari wa muslim na muhammad fu'ad abdulbaki allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi don ba manta ba a karatun da ya gabata mun ƙarƙare littafi na arba'in da uku kitabul fada'il littafin da ke bayani a kan falalan annabawa da manzanni a inda malam ya buɗe da tarihin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sannan kuma ya kulle mana da tarihin annabi Musa da annabi Khidir Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace a yau da izinin Allah za mu shiga littafi na arba'in da hudu kitabu Fadailu sahaba littafin da zai bayani akan falalolin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan littafi kamar wanda ya gabace shi ne shi ma littafi ne mai albarka domin littafi ne da zai bayyana mana suwane ne sahabban mai gidan namu Allah madaukakin sarki ya ƙara masu yarda jama'a ƙaunan sahabbai da bayyana darajar sahabbai wannan wajibi ne ga al'umman musulmi baki ɗaya, saboda Allah maɗaukin sarki ya bayyana yana ƙaunansu har ma ya ce ya yadda da su, sannan Allah ya faɗi darajojinsu da falolullun cikin Alƙur'ani mai girma haka ma manzan shi, shi sa ƙin sahabbai ba addini ba ne. Zagin sahabi ba addini ba ne jama'a, ɗabi'a ne ba na mutanen kirki ba. Kuna fahimtar wannan da kyau ko? duk mutumin da Allah maɗaukin sarki yema wata daraja, yema wata falala, bayyana falalan shi, bayyana darajan shi, ba ta rage naka da komi ba. Kuna gane wannan da kyau ko? Shi sa sabon manzon Allah manyan mutane ne, ayoyin Alkur'ani da hadisai sun zo sun bayyana darajojinsu. Ya ishi sahabi daraja zaɓen da Allah maɗaukin sarki yema zamanin shi ya zama ɗaya da zamanin manzon Allah. ko da sahabi bai yi komai ba a ce shi ne mamu na annabi shi ne sojan da annabi ke ba shi umarni ya kai hari shi ne wanda annabi ya ɗauki ‘yar shi ya ba aure ya aure nashi shi ne wanda annabi ya aika kasuwa ya siyo mai ragon layya shi ne sahabin da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ɗiba ɓangare na amanan da Allah ya bashi ya aike shi can garin isar da saƙon Allah waje kaza je ka kai wasiƙa waje kaza su ne sabon da ke tattare a majalisun annabi in ya zauna zai karanta hadisi ya ce ƙala rasulullah sahabai ke cewa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama su ne almajiran farko da suka fara haddan alkur'ani su ne almajiran farko da suka fara haddace hadisan manzan Allah su ne mutanen farko da suka fara ba da jininsu saboda daga addinin Allah in an ce fi sabilillah sahabi shi ya fara ɗaukan kuɗin shi ya bada domin gina addinin Allah duk wani hukunci da ka ji cikin alkur'ani mai girma na aiko a bari sahabin manzon Allah shi ya fara aiki da wannan hukunci Allah maɗaukin sarki ya ga aikin da ya ce aiki ya yi su ne waɗanda Allah maɗaukin sarki ya ce suka mara ma annabi baya suka taimaki annabi suka ingiza addinin ya kai duk inda ake son a kai shi sabon manzan Allah duk abin da ake neman a yi jama'a sun yi da ƙari har sai da ya kai ga mutanen Musa da Isa sun ta gurin ina da ma a ce su ne sahabban manzan Allah domin irin yadda suka karanta siffofi da ayyuka da yarda da falala da amincewan da Allah maɗaukin sarki yi masu da aka shelanta masu cikin attaura da linjila sabon manzan Allah su ne amintattun da annabi ya fi amincewa da su gaba ɗaya a duniya sakamakon amincewan da Allah madaukin sarki ya masu su ne waɗanda annabi ya kira da khairul nas su ne mafi alkhairun mutanen da annabi ya rayu a cikinsu su ne mutanen da suka ba da dukiyansu suka ba da jininsu suke komi suka fanshi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kai in aka ce za a lissafo sahabi ye kaza ye kaza ye kaza ye kaza ye kaza sai a kusa hura ƙaho ba a gama ba Jama'a mun gano wannan da kyau ko kawai in kana son ka gano daraja da martaba da kima to ka ce sahabin manzan Allah kawai ya ishe shi. Don wannan mukamin ba taɓa ba wani a duniya ba. Tun da Allah ya yi duniya, sahabban annabu Adam, mutanen annabi Nuhu, mutanen annabi Musa, Ibrahim, Isa, Dawud, Suleiman, Nuh, duk waɗannan annabawa da manzanni kaf babu wani daga cikinsu wanda mabiyan shi aka ba shi mukamin sahabbantaka sai sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko mukamin a kansu ya ƙare. Ana gane wannan da kyau ko? Sahabi babban mutum ne. Jama'a babu mutumin da aka samu yana ƙin sahabi a duk duniya sai hawarijawa, sannan sai rafidawa, sannan sai mu'tazila wani ɓangaren su sannan sai na wasif da suke makalewa da zagin ahlul baiti amma ai ahlul baiti su ma sahabbai ne jama'a mun gano wannan da kyau ko to waɗannan takadarai su aka samu kadai a duk duniya suna kin sahabbai sakamakon su ma abin da ya sabbaba kin sahabban kiyayyen da ke tsakaninsu da manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya ƙara mu sahabbai yarda za dai ku zo ku ji wani ɓangare daga cikin ɓangarorin ayyukansu da kuma falalar da Allah maɗaukin sarki ya masu. Babi na farko, babun min fada'il abi bakarin siddiq radiyallahu anhu, wane mutum, babin da ke bayani a kan falalan abubakar ɗan siddiq shi ne mahaifin sayyida Aisha mai ɗakin annabi, shi ne mahaifin sayyida na na asma'u mai ɗakin azubairu ɗan awwam mun gano wannan da kyau ko hawari rasulullah shi ne kakan abdullahi ɗan zubairu gwamnan nan na makka kun gano wannan da kyau ko shi ne wanda Allah ya ce thaniya sunaini idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana shine abokin rakiyan annabi zuwa hijira da suka yi sannan kuma abubakar shine khalifan manzan Allah na farko kun gano wannan da kyau ku wannan mukami na khalifanci ba a taɓa yin shi ba mun gano wannan da kyau ku in annabawan da suka zo suka tafi waɗanda ke biyo bayansu sai su zama annabawa da za su riƙe waɗannan kujeru nasu su ci gaba da wa'azi suna kiran al'umma amma kujeran khalifanci wanda aka miƙa ma sayyidina abubakar kasantuwan annabi ya ce la ya ba'adi to shi ya fara riƙe khilafa ala min walin nubuwa khalifanci a bisa tsari na annabta da annabi ya ce za a yi ta na aman shekara talatin abubakar shi ya fara buɗe wannan khilafa alamin walin nubuwa ya shekara biyu a kanta Mun gano wannan da kyau ko? Shi ne sirikin manzan Allah wanda annabi ya tara duniya ya sanar da su cewa bai ji daɗin surukuta da kowa irin yadda ya ji daɗin surukuta da abubakar ba, bai ji daɗin abota da kowa irin yadda ya ji daɗin abota da abubakar ba, bai ji daɗin dukiyan kowa ba irin yadda ya mori ya ji daɗin dukiyan sai da na abubakar ne siddiq ba, to kai ma yi ƙoƙari ka zame ma malaminka haka, ka zame ma abokinka haka, ka zame ma mahaifinka haka, ka zame ma oganka a wajen aiki haka, ya ji cewa bai ji daɗin kowa a mu'amala irinka ba. Ka ji yadda annabi ya tara kowa ya tara duniya ya shelanta ma duniya ya sanar da Allah cewa shi ko bai mori kowa irin yadda ya more sai da na abubakar ne siddiq ba sannan annabi ya ce ƙofan kowa abu a kulle ta a bar kofan na abubakar a buɗe mun gano wannan da kyau ku yace mu kuntu muttakhizan khalila latta a babakarin khalila yace da zai yiwu a riƙe hannun wani a tafi lahira da shi gaban Allah saboda ƙauna, saboda ɗan lele, saboda kaza ce da hannun na Abubakar ya raka. Mun gano wannan da kyau ku, kai ana ambato maka darajojin Abubakar mamakin Allah za ka sha. sayyidina abubakar shine sayyidina abubakar shine amintaccen manzan Allah da Allah madaukin sarki a zamanin shi ya zargi duk wani bil adama da ke duniya amma sai ya ware sayyidina abubakar bai zarge shi ba ya ce illa tansuruhu in kun haɗa kai wai ku ba za ku taimake shi ba kun juya mai baya kun haɗe mai kai ku cutar da su to faƙadan nasarahullah Hakika Allah madaukin sarki ya kawo mai agaji iz akhrajahu alladhina kafaru thaniyas ne lokacin da kafirai suka fitar da su yana ɗayan biyun kenan in ka ware annabi waye nabiyin abubakar in ka ware abubakar waye nabiyin annabi ne kenan wannan ayan tana bayyana ma duniya bayan rasuwar manzon Allah waye second in command abubakar ne saboda abubakar ya yi ma annabi mulazimatu zilli li sahibihi kullum yana ɗamfare da shi gam duk abin da za a zo kawo na shubuha na shakka da jan ɗar a cikin zuciya dangane da da'awar annabi, Abubakar bai yadda ba. Abubakar da kare ne na kare addinin annabi, da kare ne na kare mutuncin annabi, da kare ne wanda ya tsayiwa irin tadaka wajen mutunta ma addinin, mutunta ma annabin gata ga duk wani wanda yake musulmi ne, shi yasa idan aka ce abubakar gaba ɗaya kowa saranda yake yi. babban siriki, babban amini, babban khalifan manzon Allah, sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, hani allaka ya aba Aisha. Mala yake cewa hadithu abi bakarin radiyallahu anhu, ji wani arashi, falalan shi za a fara, sannan kuma mai gidan shi da kanshi ya ruwaito abin. Mun gano wannan da kyau ku? Kasantuwan abubakar bai da hadisai da yawa, wanda wannan duniya ta shaida, to me dalilin abubakar bai da hadisi da yawa kuma ga shi cewa aminin manzan Allah ne kusan suna tare har kullum abubakar ya ji hadisai hadisai hadisai masu ɗimbin yawa to amma kasantuwan bayan rasuwan annabi shekara biyu kaɗai ya yi a duniya za ka haɗa da su aisha da suka shekara hamsin da shida a duniya ba zai yiwu ba hadisan shi shekara biyu yana karantarwa sannan kuma ya haɗa da harkan mulki jama'a duk wanda ya ɗauki harkan karantarwa da harkan gudanarwa ba zai yiwu ba, ba kowa Allah yake ma baiwa irin yadda ya ma ba, ga gudanarwa sannan kuma ga karantarwa, wannan baiwa ne ɗaya ɗakun mutane Allah yake ɗauka ya masu. To, Abubakar ga harkan mulki, sannan kuma ga rigingimin da ya fuskanta bayan rasuwar annabi, ga Musailamatul Kazzab dama ya yi da'awan annabtan karya tun annabi na da rai, sannan kuma ga su saja sun ƙoro ga wanda suka hana zakka, ga wanda suka ce su ’yan ba sallah ne, ga kafirai suna ƙorowa za su faɗa da gwamnatin musulunci a ko'ina a sassanin duniya, sannan ga matsaloli iri-iri iri-iri suna ta tasowa. An samu musulmi sun zo sun musulun da ƙarshen rayuwar annabi, annabi na rasuwa suka ce, Up, sai kuma suka ja da baya sai suka bar addinin duk waɗannan rikita rikita sun rikirkita sai da na abubakarin wanda bai ba shi dama da zarafin ya zo ya ambaliyan ilimin da ya ji ba to amma da yake Allah shine almusawwir Allah yana ƙaunan jama'ar annabi sai Allah ya tada manya-manyan sahabbai suka zauna suka karantar da duniya irin su sayyidina ali irin su abdullahi dan amr dan as irin su ibn mas'udin ibn abbasin su aisha abdullahi dan umar su anas su jabir abu darda da sauran sabai masu yawan gaske wanda mas'uliya na karantarwa da jagoranci bai hau kansu ba tsaban karantarwan ne kawai suka zauna suka yi ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace kala qultu lin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abubakar ya ce wa annabi wa ana abubakar ya ce sannan muna cikin kogo to dama wa kake sa ran ya ruwaito wannan in ba shi ba ai su biyu in ji alkur'ani thaniyas ne su bine a ciki kaɗai tallin tal duk abin da zai same su abubakar ya da ya same su lau ana lau anna ahadahum nazara ta ta kadamaihi la absarana yace da za a samu ɗaya daga cikin su ya leko kafan ƙasan shi mana ɗan leko ƙasa cikin wannan kogon da ya gan mu domin kogon yana haka sai suka karkabi ta saman kogon haka yace da wani zai kama ya leko ƙasa cikin wannan kogon zai gan mu don kogon ma ba wani zurfi yake da shi ba faƙala sai annabi yake cewa ma zannuka ya ababakarin bisnaini Allahu salisuhuma ya ce a'a haba abubakar me ya same ka me kake zato ne wanda mutum biyu suna zanne cikin kogo Allah ne na ukunsu wannan ma'iyya ma'iyya zatiya la ma'iyya auniya kun gano wannan da kyau ko ma'iyya nasariya ma'iyya hifziya Allah yana taimakonsu Allah yana agaza masu sannan yana mai matsayin kiyaye su. Jama'a mun gano wannan da kyau ku? Allah madaukin sarki ya sa mu dace. Kun ga wannan zama cikin kogon da Allah madaukin sarki ce inna Laha ma'ana to wannan maganan da annabi ya gaya ma Abubakar ne Allah madaukin sarki ce inna Laha ma'ana. Kaga wannan ko Abubakar bai taɓa samun wata daraja ba duk duniya sai wannan ta ishe shi. Inna Laha ma'ana. bai ce inna Allah ma'i ba ballantana ce an ware abubakar an fishe shi a inna Laha ma'ana ai Allah yana tare da mu wannan daraja ce ba ƴar ƙarama ba amma jama'a duk da wannan daraja ku ji yadda ake ambaliyan zagin abubakar da shi, ko me laifinsu abota da annabi me laifin abubakar ya ba annabi auren shi? me laifin abubakar shine farkon wanda ya fara imani da annabi me laifin abubakar shine wanda ya fara ɗiban dukiyan shi ya bayar Allah ya ce la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fatihi wa qatal waɗanda suke jihadi suka ba da gudunmuwan dukiya aka yi addinin musulunci a farko kafin fatahu makka ba wanda ya kai su daraja wannan yana daga cikin laifin da sai na abubakar yema yahudawa yema kiristoci yema maguzawa yema khawarijawa yema yan shi'a da yasa suke zagin shi jama'a mun gano wannan da kyau ko sannan su sun so bayan rasuwan annabi a ce al'amarin kujeran annabta ta watse na abubakar ya tsayuwa irin ta daka ya jajirce irin ta maza ya tsare ma manzan Allah aikin shi ya daidaita al'amarin addini ya gudanar da al'amura kamar yadda Allah yake so wannan shi ya ɓata masa rai dangane da sayyidina abubakar ni siddiq duk wannan zage-zage da duk wannan kage-kage da duk wannan cin mutunci da ƙarerai da yarfe da ake mashi ji dalili to amma da yake Allah maɗaukin sarki shi almusawwir ne sai ya saukar da ya ce tilka ummatun kada khalat su fa wasu irin al'umma ne da sun riga sun zo sun tafi, laha ma kasabat abin da suka aikata wannan nasu ne, in ma alheri ne su za ci moriyan abinsu, in ma kishiyan haka ne kai menene ta shalle ka, wala kun ma kasabtum kowa ya je ya ji da kanshi, wala tus'aluna amma kanu ya amalon, ba za a tsare ku lahira ana muku tambayin keke da keke da bin diddikin abubuwan da su can suka yi a tambaye ku ko nan ba jama'a mun gano wannan da ke ku to ka ji laifin abubakar in ko da wani laifi wanda ya wuce wannan a kawo ma shi da isnadi Malai ce, akhrajahu al-Bukhari, wannan hadisi al-Imam bukhari fitar da shi a littafi na 62, kitabu fada'il ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, kai, da Allah ya sa ni sahabi ne. Hmm. da na ji daɗi na wallahi ko kuma ku zama tabi'ai Allahu akbar mun gano wannan da kyau ku amma dai fadilatul allamatul muhaddisul albani Allahu yarhamuhu lokacin da muka yi wata tafiya zuwa garin azare ta jihar Bauchi muna masauki yana wa'azi yake cewa irin wannan gorin ma bai halatta ba na ce ala malam kamanya sai ce domin Allah maɗaukin sarki da ya aje kowa inda ya aje shi ya san hikiman da ya sa ya aje shi. Yanzu kai kana nan kana mai imani da gina addinin Allah da ba da gudunmawa wajen tallafa ma annabi wajen da'awa, in Allah maɗaukin sarki da ya yi ka a can, ka san a matsayin da zai tada kai, ka sani ko ga zama cikin ‘yan adawa da gidan annabta? Mun gano wannan da kyau ko? yanzu ɗan wannan halin da Allah ya kan musulmi kana gwagwarmaya kana ƙoƙarin gina addini da gwargwadon halin da Allah ya baka wallahi ka gode mashi in ka gode zai ƙara maka na yi maku wannan ne ba don koma sai don maku wannan nasiha jama'a mun gano wannan da kyau ku kun san wani irin ikon Allah wannan wa'azin da malam albani duk duniya ba wanda yake da shi sai ni kaɗai. Don ni kaɗai ne rikodin ɗin shi kuma duk wanda yake so ma zan bashi liwajihillahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace Mala yake cewa a babi na biyu babu manaqibul muhajirina wa fadlihim a ƙarƙashin babin da ke bayani akan darajoji da martabobi na muhajirun da kuma irin falalan da Allah maɗaukakin sarki ya masu. Allah ya ƙara masahabbai falala da ɗaukaka da kima duniya da lahira hadisi abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu wannan hadisi hadisin abu sa'id al-khudri Allah madaukin sarki ya ƙara mashi yarda ya ce anna Rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jalasa alal mimbar annabi ne ya zauna kan mimbarin shi faƙala sai manzon Allah ya ce inna abdan khayyarahu Allahu baina an yu'tiyahu min zaharatid duniya Allah madaukin sarki ya baiwa wani bawa na shi zaɓi. ko dai Allah ya bashi dukkanin wani ƙawa da duk wani abin ɗaukaka dukiya ne mulki ne kayan ƙarau ne lafiya ne kadarori ne ne cikin al'umma duk Allah maɗaukin sarki ya mashi wannan a ɗiba a bashi nashi ne mallakan shi ya zauna daren daƙam a duniya. Masha Allah, gwargwadon abin da Allah ya so, wa baina ma inda ho ko kuma ya zaɓi abin da ke wajen Allah ya bar duniya da dukkanin ƙyale-ƙyale da ƙawar duniya wanne ya zaɓa. Faktara ma inda ho sai wannan bawa sai ya zaɓi abin da ke wajen Allah ya bar dukkanin wani ɗaukaka da matsayi na duniya. fabaka abubakarin sai abubakar ya fashe da kuka wa ƙala ya ce fadaina ka bi ina wa umma hatina, mun ba da fansan iyayenmu mazansu da matansu gare ka ya rasulallah kar ka tafi ka banmu kun gano wannan da kyau ko fa'ajibna laho, sai muka yi mamakin sayidina abubakar in ji sahabi mai ruwaya abu sa'idin al-khudri nasu cikin mamakin da mutane suke har suka rika cewa unzuru ila da sheikh ku kalli wannan dattijo yukhbiru rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi yana ba da labari an abdin khayyarahu Allahu baina an yu'tiyahu min zaharatid dunya bawa ne Allah madaukin sarki ya bashi zaɓi ko dai a bashi kyalekyalen duniya wa baina ma indahu ko kuma a zaɓan mai abin da ke wajen Allah kuma ya bawa ya zaɓa abin da yake so a bashi na Allah to me ya wannan wannan kuka ji wannan dattijo su dai da ta wannan kuka bai masu wahala mun gano wannan da kyau ko wa huwa ya ƙulu kawai dattijan nan yana cewa dai naka bi ina wa umma hatina mun baka fansan iyayenmu mazansu da matansu kun gano wannan da kyau ko kaga basu ma gane inda kwakwalwan sayyidina Abubakar ta kai shi bai kai ba kai yaro yaro ne kun gano wannan da kyau ko inda babba ya hango yaro ko ya hauri ni ba zai hango ba jama'a mun gano wannan da kyau ko ba su gano abin da shi babba ya hango ba fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama su ba su san annabi da kanshi huwal muhayyaru shine wanda aka ba zaɓin ba amma da yake abubakar ya gajiya ya ga yau ya san annabi ya goge ma ilimin alkur'ani ya ƙware ma sunna da fikihu ya san annabi ciki da waje yana faɗin haka kawai sai ya gane manzan Allah shi ne bawon mun gane wannan da kyau ku kuma ya gane cewa lokacin rabuwa ta yi wanda ya fashe da kuka yana ce haba manzan Allah za ka yi mana haka wa kana abubakarin abu sa'idin ya ce kun ga sayidina abubakar huwa na bihi ya fi mu sanin annabi kun gano wannan da ke ku huwa na bihi wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce inna min amannin nasi alayya babu wani wanda ya taɓa man baiwa, ya taɓa kyautata min, ya man alkhairi, ya mutunta man matuƙa fi suhubatihi wajen abota da shi da na yi, wa malihi da dukiyan shi da ya yalwata man irin ababakarin duk duniya babu wannan jama'a mun gano wannan da kyau ko har annabi ya ƙare rayuwa da suka ɗauko suna yi tun kafin musulunci tare da abubakar haka suke har annabi ya rasu abubakar bai canza ba walau kuntu muttakhizan khalilan annabi ya ce kai da zan riƙe wani bada badaɗai mu ɗunguma mai lahira tare da shi min ummati cikin al'umma na latta, aba bakarin khalila ya ce da sayyidina abubakar na ɗauka wannan ɗan lele nawa sai ce illa hullatul islam ya ce dama wannan ƙauna abota amintuwa na musulunci da ke tsakana da kai ya abubakar wannan tana nan daren daƙam la yabqayanna fil masjidi annabi ya ce daga yau kar a sake a bari a masallaci hauhatun wata ƙofa domin kowane sahabi daga cikin sabon annabi ya zo ya yi sara daidai layinsa kawai in ya sheko kawai birki zai yi a akan abin hawan shi kawai ya sara kofa daidai shigowan shi to sai annabi ya ba da doka ya ce kowace kofa a doɗe ta illa hauhatu abi bakarin ya ce sai kofan abubakar ne kaɗai za a bari shi yasa kana zuwa inda kaga babu salam ƙofan da za ka wuce inda za ka shiga masallaci kai dama ka je inda kabarin annabi kai sallama to ƙofan da ke nan kuma za ga ta babu abi bakarin kun samu mamaki wannan ƙofan an ja da tun daga sama har rufi saboda kada wani ya ɗan bar wani waje a ce ya toshe ƙofan abubakar mun gano wannan da kyau ku kana gan aro ta babu abi bakar ne siddiq annabi ya ce kar a sake a dude ta kuma har yau ba su dode ta ba shi yasa kai ɗan shi'a makiyin abubakar ga ta nan je ka dode magani mun gano wannan da kyau ko Allah ba ta doduwa ko da ko Allah ya sawwaka Allah ya surubuƙi. ko haka yake cewa ko a ce wai za a ɗauki mulkin garin a ba waɗannan masu zagin annabi da sahabbai wallahi Allah ma ba zai ci amana annabi ba mun gano wannan da kyau ko su da suke son haƙo kabarin annabi a ciro wai mutum mutumin annabi an gaya muku manzan Allah ya lalace ne ku wasu irin lalatattu ne ku yan shi'a manzan Allah yana nan yanda yake Allah ya haramta ma ƙasa cin jikin annabawa mun ga wannan da ke ku wallahi yanda annabi yake yake har yanzu ba abin da ya taba jikin manzan Allah yana nan shi yasa sun ta ƙoƙarin zai sako kabarin kai ba ma su ba har turawan yamma da Yahudawan Madina waɗanda suke saurar da rigan shi'a sun ta ƙoƙarin su haƙo rami daga nesa mai nisa su cimma inda kabarin annabi yake su sako da gawan annabi. Allah ba zai bar wannan cin amanan ba. Mun gano wannan da kyau ko? Kuma wallahi suka ƙara za su haɗa ɗayar al'ababil. Ina gaya muku, don an ta yi zan zo lokaci da wani littafi da aka rubuta irin muhawalat. ƙoƙarin da aka yi na kai hari a tone ƙabarin annabi, da waɗanda suka yi, da shekarun da aka yi, da matakan da aka ɗauka a kansu. Jawa mutanen kirki ko suna raye da bayan sun rasu ba su nisantan farmaki daga makiya. Wannan ɗabi'a ne da'abul mubtadi'a ƙadiman wa hadisa. Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu. wannan hadisi akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya fitar da shi a littafi na 63 babu manaqibul ansari a ƙarƙashin babin da ke bayanin darajojin mutanen madina a babi na arba'in da biyar babu hijiratin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ashabuhu ilal madina babin da ke bayani akan hijiran annabi da gayyan sahabban shi zuwa garin madina Allah ya ƙara masa sahabbai daraja hadisu Umar bin hadisu Amr as radiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba'asahu ala jaishi zati annabi ne ya aiki Amr ɗan As ya zama shine kwamandan yaƙi da za a tafi yaƙin zati sulasil fa'ataituhu فقلت aiyunnasi a habbu ilaika. sanda zai tafi, mun gano wannan da kyau ko? Sanda zai tafi, an naɗa shi ne kwamanda. To sai zai yi bankwana da Chief of General Staff kenan, shi ne manzan Allah, Commander in Chief of the Armed Forces, duk wani wanda yake riƙe makami ba shugaban ƙasa ne mai gidan shi ba, to manzan Allah ne na duk duniya kuma shi mukamin shi na nan in ya sauka bai sauka ba, kun gano wannan da kyau ku? To, sai ya zo zai yi tambaya tun da yanzu an ba shi mukami ya jagoranci wannan yakin ganin yake ya fi kowa kenan ku haka za a kaddara saboda a ah, ga na ali ba aike shi ba ga khalid ibn walid ga umar ga abubakar ga waɗannan sabon duk ba a ba su mukamin komi ba ba a ba su mukamin ba shi aka naɗa shi to sai zo ya ce ya rasulullah ayyin nasi a habbu ilaika cikin jama'a gaba ɗaya wa ka fi so ƙala sai annabi ya ce aisha aisha na fi so mun gano wannan da kyau ko ka rufa ma kanka asiri ina fatan mun gano wannan da kyau idan aka zo aka ce cikin matanka wa ka fi so ka ce duka daidai wa daida kai shuru kawai ka nemi zaman lafiya Allah ya zaunar da kai lafiya a gidanka amma an ka ce wanci ko da ka bi santa ka boye ina fatan mun gano wannan da kyau kai gum da bakinka Allah dai ya sa abin da ke ranka amma kai kuma ba za ka faɗi ba mun gano wannan cin da kai ba jarumi ba ne irin manzan Allah shi manzan Allah yana da tikiti kina rigima da shi mala'iku za su ɗibo kerayensu ina fatan mun gano wannan da kyau su ɗibo kayan aiki fa in zahara alaihi fa inna huwa maulahu in ma za ku yi wa annabi tawaye to annabi yana da dakarai fa inna Allah huwa maula wa jibril wa salihul mu'minin haka Allah zai ɗibo zuga ya taho mala'ika jibril ma ɗibo zuganwa mala'iku ya taho wa salihul mu'minin salihai abubakar da umar su ɗibo zuganwa sabon manzan Allah su saho za su yaƙe su sai ya ce mai wani mala'ikatu ba'a da zalika zahir mala'iku na kowani sansani da Allah ce wa ma ya alamu junu da rabbika illahu gaba ɗaya su ma za su kawo agaji to kai kana da irin wannan rundunan ne kai kana da wannan zugan ne kana da baradan da za su take ma baya ne ce faɗiɗin ba komi a cin da baka da su ka nemi zaman lafiya kanka ce wannan ‘yan ƙaramin sai in take ta ƙarya kake yi wallahi kun gano wannan su ne da dinin waƙalin ga na ƙasan addini ga na ƙasan hankali amma masu tafiya da hankalin mai hankali duk girman ka ko kai ne sarkin garin nan, ko kai ne malamin masallacin nan, ko kai ne limamin juma'anmu, ko kai ne ma wane ne, billahi lazi sai ka riƙe da ‘yan biyayya biyayya da ɗan sauke labasi ƙasa-ƙasa da wai da yi a nan. Duk wanda bai daga hannu, har dakta ma yana ladabi. Mun gano wannan da kyau ko? Kowa na yi. eh mana ai mata ne iyaye al'umma amma ladabin da muke masa ai ba dole ne muke yi ba annabi ne ya samu ya ce wastausu bin nisa'i khaira ku yi zamantakewa da kyautatawa mata mm, ka san in aka gano lagon ka sai ka nemi hadisi kai waigi da shi shi kan shi kyautatawa ma sunna ne <laughs> jama'a mun gano wannan da kyau mata manyan mutane Allah ya maku albarka mm, da Allah a bar maza su zauna lafiya kala sai ce Aisha, ai Aisha ce, kasan mata manyan mutane ne. Ba za ka gane wannan ba, yanzu wannan bayanin da muke yi, shi fa goro gaba ɗaya kai, wai shi goro a wani duniya yake. Koko su ne na minar duniya wani hannu min ahaliha, na minar amuwa da fiha walal ahaya, shi dai gashi a duniya kuma ba a duniya yake ba, kuma bai je lahira ba ballanta za a ce shi ɗan lahira ne. Kun gane wannan da ko? Kai, goro yana cikin takaici. ina fatan mun gano wannan da kyau ai ko marin ka matanka take kullun gara kana da mata da baka da ita mun gano wannan da kyau ko a ce kullun sai ka zo ka yi nil down tai maka mari uku in ka dawo ka ƙara nil down tai maka rankwashi uku to gara wannan da a ce baka da mata kai sha'anin sha'ani ne amma ga mutum yana ta bushewa kuma shi bai da mata a akwai matsala Allah maɗauki sarki ya sa mu dace Allah ya azurta kuma ku yi aure amma in ita ɗaya ce a duniya daga kai sai ita aka cewa ka bi so ka ce haba wancan nike so wai ai soyayya tsakanina da ita alhamdulillah kun gano wannan to ke kuma ki kyautata kyautai irin na sayyida Aisha Muawiya ya ce Allah ya ma Aisha fasaha kai Aisha ko ta da hikima fa Aisha matan annabi jama'a ya kamata mu zo mu muhadara mai suna Aishatul Rasul Aisha ta manzan Allah. Kun gano wannan? Aisha ta ce, in suka zauna in ranta ya ɓace suna tattaunawa da annabi, to ta sayan da take yi. Ko za abin da ya faru? Annabi ne ya ce, in kina fushi ina ganewa, in baki fushi ma ina ganewa, ta ce, iye, ya kake ganewa? Kun gano wannan da kyau ko? Kaga wani irin rayuwa mai daɗi tsakanin mata da miji, ana hira, ana ɗan sako maganganu, ita kuma ta san kalmomi na ladabi, ta san kalmomi na jawo hankalin miji, da yadda za ta jefa mai magana yadda zai ƙara bayani. ta fa san wahayi ake mashi laila na harfa, yawun annabi ma ya ce ya san abu ma a tambaye shi. Wa iz asarra nabiyu ila ba'd jihi hadisa falamma kun gano sai ce man an ba'aka haza wannan tambaya ai bai taso ba amma sai ce nabba'an yal to ta ce ya kake ganewa sai ce ai in muna magana in kina cikin jin daɗi hankalinki a kwance kina cikin annashuwa kin anshe ni ɗari bisa ɗari in kin tashi za ki rantsuwa sai ki ce wa rabbu muhammad ina rantsuwa da ubangijin muhammad amma idan kin yi fushi kina cikin tawaye an faɗa maki abin da baki gane ba kaga ba a gane fushin a fuska ba a gane fushin a magananta ba a ganin fushin a aikinta kin ji Aisha kenan dole a ce ta ka fi so amma ke in kin yi fushi hatta shimfiɗan ɗaki san kin yi fushi rufin ɗakin san kin yi fushi aljanin gari sai sun san kin yi fushi mala'iku sai sun kai ma Allah rahoton cewa kin yi fushi kowa sai ya samu labarin ai an fusata ki bari ki ji irin yadda Aisha take yin fushi in ta tashi in abin rantsuwa ya taso sai da ce wa rabbu Ibrahim wa rabbul Ka'aba mun gano wannan da kyau to annabi in ya ji wannan ya san an ɓata ma sarauniyin gida rai. Kun gano wannan da kyau ko? Sai dai ce, a ai ba wai ina ƙin ka bane kawai na ɗan yi ma sunan ɗan abin nan ne ɗan yaji ne na kwana biyu amma zan dawo ai. Ina fatan mun gano wannan da kyau. Kaji yadda yake. Ya kwanta cewa Rabbu Muhammad sai cewa Rabbu Ibrahim. Ma'ana sai ta ƙetare sai ta tafi wajen kakan shi. Har yanzu tana ina? Tana gidan ai. To ke kin je yadda yake yi. ko kun gano wannan da kyau ko ko ɓata miki rai aka yi in ma ya zama dole sai kin yi al'adanku na maguzawa za ki yaji sai ki tafi gidan shi gidan uwar shi ki zauna nan kin zo nan ne nan gidanmu ne ko cewa ki tafi gidan ubanki ki ce ai mahaifin ga shine ubanmu duka ai ba inda zan ina ina fatan mun gano wannan da kyau eh to wallahi cin da an mun gori cin da an ce in tafi wallahi zan je gidan kin yi abun kunya ba inda zaki in mahaifin shi ko mahaifin shi sun mutu ki tafi wajen yayin shi in ba yayin shi ki tafi wajen kanin shi in babu ki je wajen yayin shi mace kun ga wannan da kyau ko yana zaune a gida ya ga kanin shi mai waya ce ka zo ina son ganin ka ina fatan mun gano wannan da kyau girma ya faɗi yaro ya ɗauka ba shi ke nan ba a ai haka ake yi amma kin tafi gidanku kin je kin ɓata ma dattawa rai kin ɓata ma iyaye rai ai ba ki kyauta ba ina fatan mun gano wannan da kyau to kuma me ma wai an bata miki da sai kin gudu ke da kika kai kin kai munzulin ki zama uwar gida ki zauna a ɗakin ki duk bala'in da za a yi ba inda za ki duk bala'in da za a yi yo ya wuce bala'in yakin duniya na biyu ne a kwantsa ma a koma a zauna tare da aka yakin duniya na biyu ba a zauna tare ba duk wani hayaniya zai wuce ai za a koma a zauna tare ina fatan mun gano wannan da kyau to kin ji yanda ake wannan da mukum wajihillahi na gaya muku sirrin ne dan Allah ba ana neman ku ba da wani abu ba Allah ya sa mu dace Ya ce Aisha na fi so ƙultu minar rijali ya ce a'a ina tambaya ne cikin maza ƙala sai annabi yace abuha babanta Abubakar na fi so qultu summa man kaga yana son a ce summa asko sannan saiwa. kala sai ce summa Umar bin al-Khattab sannan sai Umar ɗan Khattabi fa'adda rijalan ya lissafo wasu mazaje bayan annabi to kaji a annabi ya fi sanwa Aisha in dai soyayya ne na zamantakewa kaga Abubakar ya yi ma annabi ciki da waje kenan in ya shige cikin gida ‘yar Abubakar ta faranta mai rai in ya fito waje Abubakar ya faranta mai rai kai wannan ya isa Abubakar daraja ke ma haka zaki duk in an haɗu da mahaifinki ne mahaifiyarki ne ƙanninki ne yayyinki ne a ga kalmomi mai kyau tsakaninki da su da miji haka in ya shigo cikin gida ya ga tarereya tarereya kyakkyawa haka yake yi ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa a dagi shi yasa an ka tashi neman aure ka nemi mai son ka kar ka je ai ciwa ciwa ka kai galan ɗin kalanzar an baka da ƙarfin tsaya wannan zaka sani ina fatan mun gano wannan da ke wallahi jiki magayi ka je ka ga yarinya fes a ƙauyen goshi na kyalli ka je ka samu wata kakan ka ce wance nake so a ce ta ce ba ta so ka ce duk yanki sai an yi ni zan kai ki kun gano wannan da ke ko ka kawo ta birni katuwar ƙauye te dilin da kai a birnin ba a wannan ba ki so na ito je ki wannan laluran ki ka rabu da ita ka je ka nemi wata ka auro kun gano wannan da ke ko mala albani ya taɓa bamu labari wani bawan Allah ya auri irin wannan mace tana ta garashi a Abuja tana ta garashi kawai a can garinsa kawai mahaifin shi ya ga wata yarinya cike zo nan kai ina ne ƙauye fa shi kuma babban mutum ne din Najeriya an san shi ya ce ita gidan wani ne ce ki ce ina son ganin babanki baban na zuwa kawai sai dattijo ya ce ina son zan haɗa yakka aure da ana ne ya ce ba matsala kawai sai ya kira yaron ya ce an ɗaura maka aure da wanci shi ne kira mala yake ce a ya haka ni za a irin wannan kama karyan ni za a ma ce kai ka natsu karkai wannan gangancin ka je ka gani yi sauran yin abin da bai kamata ba a koma kuma ana neman fatoyin da za su daidaita al'amara yi shiru je ka ga wace iri ce daga zuwa da ya ganta suka ɗan yi minti biyar sai ce mata yana zuwa ya je bayan ƙofa ya kira mala ce ta yi yace to ba na gaya maka ba eh na gaya maka ai cewa yace ai yanzu lafiya lo ake zaune ina fatan mun gano wannan da kyau shine wancan in ta jawo sai ce dabi yar cushe shi ita kuma zai ce eh yar cushen ne kuma gashi ta zo wanda ba a cusa ta ba kuma ta anshi gidan haka ake yi in kika ce zaki fushi eh wallahi ni iyaye sun man kaza ba komi ke zaman me kike ba zama aure kike ba mijin naki ne ɗari bisa ɗari nata ne ɗari bisa ɗari in ta iya tuka motan aure ta ansa in kin iya tuka motan aure ke me namiji kenan ɗan lele ina fatan mun gano wani da kyau Allurar cikin ruwa me rabo ka namiji ashe sarki ne Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace amma fan kaya da mace sama da ɗaya in kuma ɗaya kake da ta gyalto wannan kuma shi shikenan ka riga ka zama a hannunta da kai da aluja ɗaya Allah maɗauki sarki ya sa mu dace amma rika mata ɗayan shi ma sunna ne akhrajahu al-bukhari <laughs> wannan hadisi al bukhari ya fitar da shi a littafi na 62 kitabu fada'il ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a littafin da ke bayani akan falololin sabon annabi a babi na biyar babu ƙaunin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ƙarƙashin babin da ke bayani akan faɗin annabi law kuntu muttakhidan khalila annabi ya ce da zai riƙe wani badaɗai da abubakar ya riƙa hadisu jubair bin mut'imin an abihi qala atat imra'atun atat imra'atun annabiyya sallallahu alaihi wa alihi sallama wata mace ce ta zo wajen annabi ta gana da shi fa amaraha an tarja ilaihi sai annabi ya ce in kin samu lokaci ki ƙara dawowa ƙalat sai matan ta ce, Ara aita in ji itu walam a jidika, me kake ganin da zan dawo ban same ka ba fa, ka annaha ta ƙolul maut, kamar tana cewa in na zo na tadda ajali ya ka mutu fa, kaga mace mai hankali kenan ko? Wallahi jama'a duk yanda rayuwa ta yi tsawo ake son ta watan wata za ta yi me? Za ta ƙare. Dole za ka mutu. To yanzu maza Allah in na dawo na taras kara safa, domin ta tsaya ta auna irin yadda ake kin annabi, irin yadda yake da magabta, irin yadda ake kai mai hari, irin yadda ake kaza, watan wata rana wallahi ba shi ne a wajen nan ba. In ya ƙetare kaza ya ƙetare wani tarkon ba zai ƙetare shi ba. Ina fatan mun gano wannan da kyau, to in na zo ban same ka ba, waye zan samu? Kala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce, In lam tajidini in kin zo biki same ni ba, fa'ati ababakarin to ki je wajen abubakar kun gano wannan da kyau ko wajen abubakar zaki sakon in command kenan ko akhrajahu al-bukhari wannan hadisi al-imam al-bukhari ya fitar da shi a littafi na 62 kitabu fadail ashabin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama babi na biyar babu qaulin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama law kuntu muttakhizan khalila hadisi abi hurairata رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الصبح النبي ني جوابي أباين داكي صلى أصبا ثم أقبل على الناس bayan da annabi ya sallan asuba domin ya zai kasance salla rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salata subihi akwai wanda na shi haka eh naka ce salla rasulullah sallar wasallam subhi to kaga naka ruwayan ne ta zo da abun da kyau muna mu ta hazzafe sallah din summa aqbala ala nasi sannan annabi ya fuskanto mutane da fuskan shi faqala sai annabi ya ce baina rajulun yasuqu bakaratan wata rana ne wani mutum yana kora saniyan shi iz rakibaha kuma gashi ya hauta fadarrabaha yana tafe yana dukanta, faƙalat sai wannan saniya ta waiwayo ta ce, Inna lam nukhlaq lihaza, mu ba a halicce mu a hau mu a dake mu ba. Inna ma khuliqna lil harthi an halicce mu ne don ai noma da mu, faƙalan nasu sai mutane suka ce, Jama'a Yahudawa? Eh? Nasara? Maguzawa? suwaye musulmi ne a masallaci iri biyu ko dai salihai ko munafukai sai suka ce subhanallah subhanallah bakaratun kallamat saniyan ne ke magana kun gano wannan wallahi alazim kana karantarwa ko kakka ɗauka wa duk magana da ke faɗi duk wanda ke nan kowa yadda da kai ne kawai da ke dai ka faɗi kai fatan Allah ya sa su tsinci abin amfani su yi aiki da shi shi yasa an ka zo ka gaya mutane gaskiya ka nemi Allah ya sa albarka cikin gaskiyar amma duk yadda ka yi masa ƙarya ko Allah zai janye albarka cikin ƙarya nan dama Allah bai barin albarka cikin ƙarya ko a kasuwanci ne iza katama wa kadaba muzikat barakati bai ihima in sun yi ƙarya sun yi algushu sun ɓoye aibi sai Allah ya cire albarkan kasuwancin amma wa in sadaka wa bayyana burika lahuma fi ihima in sun bayyana aibi sun yi bayani dalla-dalla sun yi gaskiya sai Allah madaukin sarki ya sa albarka cikin kasuwancin nasu kun ji alherin gaskiya suka ce yanzu saniyan ne ke magana faƙala sai annabi ya ce fa inni uminu bi haza ni na yadda da wannan ana wa abubakarin wa umar da ni da abubakar da umar mun yadda Mun gano wannan da kyau ko? Wa mahuma samma mai ruwaya Abu Huraira ya ce Abubakar da Umar ma ba sa masallacin, amma annabi ya san me za su iya yi, ya yi da imaninsu, ya gamsu da su ɗari bisa ɗari, haka ya kamata ka zame malaminka. Amma nan kana tare da shi an jima an ji an zauna ana tsigumi ana gulma da shi kuma kaje ka zauna kana ji ba a haka sai ka ce a bari in ba bari ba ka tashi annabi ya ce duk wanda aka je ana zagi ka kare mutuncin shi ko kika kare mutuncin shi Allah madaukin sarki zai nisanta fuskanka ko fuskanki ba ki ba shiga wuta na tsawon shekara saba'in. Kun gano wannan da kyau ko? Wa baina ma rajulun fi ganik fi ganamihi haka wani mutum yana cikin garken awakin shi iz ada azzibo sai kura ta sheko a guje ta durmushe akuya ɗaya faza haba min habi shatin wannan kuran ta gudu da akuya ɗaya laba makiyayi ya bi wannan kura a guje hatta ka annahu hatta ka annahu istanqadha minhu yaje ya kwato akuyan shi a hannun wannan kerkecin qala lahu dhi'bu sai wannan kerkeci ya ce ma wannan mutumi hadha ha minni yanzu ka kwace ta a hannuna ko famallaha yoma sab'i to wane ne zai kwace ta a hannuna ranan da dabbobin ne za su yi mulki akan dabbobin mun gano wannan kyau ko yoma la ra'iya laha gairi ranan da ba su da makiyayi sai ni bala'i ye bala'i al'umma sun rasa yadda za su yi kowa ta kan shi yake wake ta wata akuya mun gano wannan da kyau ko kuraye da zakuna da damisoshi da kyarkeci kawai suna kwance kawai in sun ji yunwa kawai su cafke wanda suke son su cafka yaya za ka yi ka kare su a wannan ranar kana ta kanka faƙalan nasu mutane ba su kuru ba sai suka ce subhanallah zi'ibun ya takallamu kyarkecin ne yake magana ƙala sai annabi ya ce fa inni uminu bi haza ni na yi imani da wannan ana wa abubakarin wa umar ni da abubakar da umar wa mahuma samma mala ce abubakar da umar ba sa wajen gano wannan da akhrajahu al-bukhari wannan hadisi al-imam al-bukhari ya fitar da shi a littafi na 60 kitab al-anbiya littafin da ke bayani akan annabawa a babi na 54 babu na abul yaman jama'a wannan dan tsakurawa ne mala ya kawo mana dangane da darajojin abubakar bai faɗa ko mana game da gwagwarmaya da mushirikai ba don kun san abubakar akwai lokacin da yake karantar da alkur'ani a makka suka ce ba su yadda ya yi ba aka gwagwar maya har sai da aka rubuta ma abubakar takardan kora a makka abubakar ya kama hanya zai fita ɗaya daga cikin manyan garin makka suka dawo da shi ƙarshe dai suka ce fita ya ce ba zai fita ba wannan jajircewa ne da tsayawa kan addini da riƙe addini da imani na ƙware ba tare da wani abu ya girgiza shi ba al'amarin kashe dukiyan shi wajen gina addinin Allah kuwa ba wanda ya kai abubakar tun da aka duniya har yau domin shi dukiyan waye ba annabi ya ba kai ko sai dai ka ba wani kila kuma ka bashi ma a inda bai cancanta ka bashi ya irin wannan aikin ba domin ƙila aikin bala'i yake ga addini mun gano wannan da kyau ko To, na Abubakar sanda suka yi hijira da annabi mahaifin shi Abu ya zo ya samu su Asma'u ya ce na san halin mahaifinku yanzu haka ya tafi ya bi abokin shi bai bar maku abin da za ku ci ba ka shi tsoho dama ne ya samu abin da zai ci kun gano wannan da kyau ku sai ta je ta ce ya bar mana kuɗi sai je ta ɗibo tsakuwa buhu guda ta kamo hannu ta daba ta ce kaji nan zinare da azurfa ne ciki ta ce a cin da ya bar maku abinci ba matsala Allah ya sauke su lafiya Allah ya sauke su lafiya mun gano wannan da kyau ku Ka kaga yanda Abubakar ya tarbiyyan kanshi wajen taimakon annabi da da'awar annabi haka ya tarbiyyan ‘ya'yan shi a kan kiyaye martaban gidan annabta da kuma su haƙura da halin da suka samu kansa a ciki sanda suke cikin kogon hira asma'u ‘yar abubakar ita ta rika ɗiban abinci tana kai masu sai ta wani dabara sai ta majanyi a bayanta ta ɗauro shi ta mai jela a baya mata za su zama jin yi ba nan suke ɗaure shi ba ita su ɗaura nata a baya yana jan ƙasa duk inda take takawa a sahara sai kuma wannan majanyin sai ya share shi mun gano wannan da kyau ku shi za sai ake ce mata zatin niƙaƙaini mai majanyi mai harshe biyu sai a ganta tafiya da majanyi sai a ɗauka kawai ɗabi'a ne irin na ‘yan mata ba san tana wawaitar da su ba ne ko da mutum zai zo ya gani zai rasa ina ta yi, ka saka sawun keke yake, nan ya yi ko nan ya yi, gada shi ya tafiya. Ina fatan mun gano wannan da kyau, yara ba su ganin sawun kafanta, ba gane inda ta yi. Ta yi na wani mawaƙi na ita ma Ruwa ya baje sauna, ita ma majanyi ya baje saunta, ba sa ganewa. Haka ta riƙa yi har annabi suka yi nisa inda ba ta iya zuwa ba, sannan kuma Allah maɗaukin sarki ya ci gaba da taimakonsa a nan. Amma Sayyidina Abubakar fa dinare dubu nawa ya ɗiba ya zuba a jaka domin wannan tafiyan da za su yi sanda aka je madina aka je aka samu filin da za a yi gida da masallaci a lokacin banin najjar suka ce sun ba da wannan kyauta annabi ya ce sami na ku sa mana farashi mu biya annabi ya ce ina abubakar kawo kuɗi abubakar ko jaka aka irga aka biya shi yasa kai ɗan shi'a in kai sallah a masallacin annabi ka yi sallah a filin da abubakar ya siya kawai ka daina zuwa ta kadari ka zauna lafiya ina fatan mun gano wannan da kyau abubakar ne ya siya mun gano wannan da kyau ku shi yasa mawaki a ƙasar hausa ya ce in kana sallah ka yi domin allah in ko ba ka yi ka bari dan kanka amadu sai an ɗauka mashan kakanka waya kakan amadu ɗan hodiyo shi ya jaddada addini to kai mai sallah in ma za ka yi don Allah ka yi, in ma za ka yi don wane ne oho, shi dai ɗan fodiyo ba zai asara ba ko ba don Allah ka yi ba, sai an ɗibi kamashin shi an bashi. To Allah ka yi ɗan shiya in za ka je ka yi sallah a Madina domin Allah ka je ka yi, in ko ba ka yi ka bari don kanka, Abubakar sai an ɗauka mashanka hannun ɗan shiya an baka, don masallacin annabi shi ya sai filin. Na fatan mun gane wannan da kyau, kai, haka Allah ke harkar shi. Ko kun gane wannan da kyau ku? sayyidina abubakar ne siddiq Allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda akwai sanda annabi ya wa'azi ya ce kowa ya kawo gudunmawa ya je kwaso dukiyan gidan gaba ɗaya kawo abubakar ya ce yau ko zan umar ya ce zan ƙura abubakar shi ya je ya raba dukiyan biyu ya kawo rabi yana jira abubakar ya zo can sai ga abubakar da bayi da wa da an kwaso kuɗi ko har gidan bai bari ba haka za ka ce kai me ka bar masu yace na bar masu Allah da annabi Umar ya ce kai ka kai ka kai ya ce ba zan iya ba ya ce wannan rige-rigen da na ɗauko zan ya ce ban iyata saboda haka ya Allah da ma yi ni gashi ɗaya ne asili a kirjin sayyidina Abubakar da ya fi man Mana shi ma a kara cikin wa cikin Abubakar ɗin mun gano wannan da ke ku Abubakar ne fa sanda aka je yakin Badar annabi ya wuce gaba wa istastaghithuna rabbakum lokacin da annabi ya ɗaga hannu yana neman agajin ubangiji mayafin abubakar annabi ya fada abubakar ya ɗauka ya rufa mai ce ya rasulallah mu fada mu arna kawai Allah ya karɓi wannan addu'a shi da jin manya-manyan salatai da manya-manyan kirari da bukatun da annabi yake miƙawa ya san an gama don ka san abubakar ba matsoraci ba ne kaka ɗauka kawai ɗan kasuwa ne a gida yana ta bada gudunmawa in aka kaɗa ku gen jihadi ya tsere ba ga yake yi ba da shi ake yi mun gano wannan da kyau ku shi ya sa ma mawaƙin annabi ya ce na iban na abdi sun wace bukawa waye na ibin farko abubakar ne sanda waɗanda suka hana zakka suka hana duk da zafin umar ya ce a bisu a hankali abubakar ya ce wa ba ta ƙadarin da za mu ba a hankali ya ce wallahi lau mana uni iƙalan da za su ba da raƙumi amma ta baibayin da suka saba badawa zamanin annabi su ce ba za su bayar da shi ba ya ce wallahi laƙa taltuhum alaman ihi ce sai na yaƙe su akan hana wannan ya ce duk wanda ya raba tsakanin sallah da zakka sai na yaƙe shi ya ce illa bi haƙƙi haka ce ce ai azzakata min haƙƙil islam ashe malamin fikihu ne abubakar inna abubakar a alamana mun gano wannan shi ya yaƙi musailamatul kazzab ya karya shi ya yaƙi mani zaka ya karya su duk yanda aka yi ya je shi usama ya ce ba zai yi ba an yi an ya ce ba zai yi ba ya ce wallahi ko da kafirai za su kawo mana harisi kace-kace da mu a madina a wayi gari ina kallo ina ji da gani an wayi gari karnuka sun zo suna jan zannuwan matan annabi saboda an kashe mu sai wannan rundunar ta rage ya ce wallahi cin annabi ya ce ta tafi wallahi sai na tura ta mun gano wannan da kyau ku inda aka san jajirtaccen namiji ne bai saba maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duk inda aka ya komo zai tsaya ma maganar annabi kuma da ya tsaya mata an nasara ko ba a yi nasara ba sayyidina Abubakar ne Siddiq kenan shi yasa san da ya tashi rasuwa da yake dattijo ne mai hangen nesa kai tsaye sai ya ce Umar ne khalifa bayan shi da Allah ya tashi ma Abubakar girma da daraja da ƙima wacce tafi kowace sai aka ɗauke shi aka binne shi kusa da abokin shi. Kana zuwa ƙabarin abubakar, ƙabarin annabi, ƙabarin annabi na da gagabas, in ka kalli garba, ne garb, yamma, kana kallon yamma da ƙabarin annabi, ƙaddar ƙabarin annabi ne a nan, ba ne gabas ba? To, kana ɗan kallon yamma da inda annabi yake wake wajen. to ne da yake yana garba rasulullah yammacin annabi sai bahaushe yake ce ma abubakar me garba kun gano wannan da kyau ko ai garb ne na yammaci ba garb na guga ba kuna gano wannan da kyau ko abubakar huwa garbo rasulullah yana yamma da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi yasa wa hasuduhu mut din mai hasadan abubakar ya mutu ko kuma ya kashe auren ‘yar abubakar da annabi shi ya kai uwan shi. Mun gano wannan da kyau ko koko? A in hasada ne, ai baka isa mai hasada ba in ba ka kashe auren annabi da Aisha ba. Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace, za mu saurara a nan sai Allah maɗaukin sarki ya kai mu karatu na gaba, subhanakallahumma wa bihamdika shahadu ilaha illa anta astaghfiruka wa tubi ilaik. Assalamu alaikum.